Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci goma sha 1725 da kuma sittin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto kan matsayin gwamnatin tarayyar Najeriya dangane da tuhumar babban alkalin ƙasa. Suleiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya kuma kiri. Wani dan kunar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin Manbij da ke arewacin ƙasar Siriya kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu lamarin da ya sa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Siriya. kungiyar is ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta a syria wanda ya auna sojojin amurka da ke sintiri da kuma rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta lokacin wato likitoci a mambi sun faɗa wa murya amurka cewa an kashe sojojin amurka biyu dan take jami'an rundunar syrian democratic mai samun goyon bayan amurka sun ce an garzaya da waɗanda suka ji rauni a wani asibiti da ke makwabciyar iraki wata sanarwa da ma'aikatan sojan amurka ta fitar da yammacin jiya laraba na cewa an kashe wani farin hula da kuma wani ɗan kwangila a ma'aikatar tsaro a cikin wannan harin kana wasu sojoji uku kuma sun ji rauni Firaministan Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya a kan kuri'an rashin amincewa da aikinta ko kuma shugabancinta da aka kada a majalisar kasar jiya wani Wuni ɗaya bayan da wakilan majalisar suka kada kuri'a kan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar turai da ake kira Brexit inda waɗanda ba su ra'ayin ficewar suka samu gagarumar nasara. bayan ta sha da kyar a wannan ƙuri'a may za ta samu daman ci gaba da mai da hankali akan wannan batun brexit a majalisa may tana da lokaci a zuwa ranar litinin ta gabatar da sabuwar shawara ga majalisar wakilai amma kuma ba a san takamaiman abin da za ta gabatar ba jim kaɗan bayan ƙuri'u 325 da suka ba ta nasarar ci gaba da aiki akan ƙuri'u 306 na waɗanda ba sa ra'ayinta ta gayyaci shugabannin jam'iyya domin ganawa akan batun ficewar birtaniya da yammacin jiya laraba kafin kada kuri'a mai ta faɗa cewa birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar turai a ranar 29 ga watan maris ta kuma ce kungiyar tarayyar turai ita kadai ce ke da alhakin tattaunawa akan karin wa'adi idan an tsara ficewar fadar white house ta kara yin wani hasashe akan irin asara da tattalin arzikin amurka zai huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na 27 ba tare da wata alamar takaddama tsakanin shugaban donald trump da jam'iyyar democrats akan bukatar shugaban na kudin gina katanga tsakanin amurka da mexico zai zo karshe ba mai baiwa trump shawara akan tattalin arziki kevin hazard ya ce tattalin arzikin amurka ya yi asarar rabin kashi daya saboda rufe gwamnati lamarin da ya hana ma'aikata 800 zuwa aiki ko kuma su je amma ba a biya a hali da ake ciki kuma kakakin majalisa nancy pelosi ta yi kira ga trump da ya dakatar da jawabi da zai yi wa kasa a ranar 29 ga watan janairu a gaban majalisar kasar har sai ya bude. gwamnati a ƙarshen wannan mako ko kuma ya gabatar da jawabinsa a rubuce wani tsarin da shugabannin amurka suke yi amfani da shi sama da shekaru 100 da suka shuɗe. pelosi ta bayyana damuwanta ne ga sha'anin tsaro tana mai cewa ba a bai wa ma'aikatar leƙen asirin amurka da ma'aikatan tsaron cikin gida kuɗin gudanar da ayyukansu ba a wannan rufe gwamnatin da aka yi ita kuwa sakatariyar jarida a fadar white house sarah huckabee sanders ta ce trump ya gana da rukunin 'yan democrat da ma 'yan majalisa na republican akan bukatarsa ta dala biliyan biyar na gina katanga ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya laraba saura kaɗan majalisar dattawan amurka ta amince da aniyar gwamnatin trump na ɗage takunkumai akan wasu kamfanonin guda uku masu alaka da wani ɗan kasuwar rasha oleg deripaska wanda shi kuma ke da alaka da shugaban rasha vladimir putin yan republican goma sha ɗaya a majalisar dattawa sun mara wa democrat baya a yunkurin ƙarfafa takunkuman a kan kamfanoni guda uku amma kuma haɗin gwiwarsu bai tasiri ba saboda sun samu ƙuri'u 57 bisa ƙuri'u 42 amma duk da haka suna da buƙatar ƙuri'u uku su cimma buƙatar su. 'yan majalisa da dama ne suke neman sanin dalilin da ya sa ma'aikatar bitar malin amurka take niyyar ɗage takunkuman da aka kakaba wa kasuwancin dar fasca da kamfanin rasul da kuma kamfanin wuta da ake kira erosib energy a matsayin martani na mamaya da moscow ta kaiwa yankin crimea a ukraine shekarar 2014 labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja inda ake ci gaba da tsokaci dangane da gurfanar da babban alkalin kasar gaban kwamitin da'ar ma'aikata. Lamarin da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo ya ce shugaba Muhammadu Buhari ba shi da masaniya a kai. wakilin hassan maina kaina na da ci gaban rahoton da yake jawabi a wurin wani taro da kungiyar mawallafa jaridu ta yanar gizo suka shirya a nan abuja mataimakin shugaban najeriya farfesa yami oshin bajo ya ce shugaban kasa muhammadu buhari bai da masaniya cewar za a gurfanar da babban alkalin kotun kolin najeriya Justice Walter Onagen gaban kotun ɗa'ar ma'aikata sai ranar Asabar da yamma. Ba wanda ya tuntuɓi shugaba Muhammadu Buhari kan haka. An bar ɓangarorin gwamnati ne kawai suna aikinsu. Magana ta gaskiya shine bai ma san wannan magana ba sai da yammacin ranar asabar domin ya sha nanata matsayinsa na rashin yin katsalandan cikin ayyukan bangarorin gwamnati farfesa jo ya ce ko da yake wasu mutane za su yi mamakin cewar an gurfanar da babban mutum irin alkalin alkalan najeriya ba tare da sanin shugaban kasa ba amma dai batun shugaba ba har bai da masani akan wannan magana wannan haka yake if they made a wrong declaration it's just one point they, they didn't uh, mention how many houses they have in Europe and America or Asia. And they didn't mention the companies they floated and the contract they gave them. It's eventually uncovered. They are faced in court. Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke batu kan manyan jami'an gwamnati da ba sa bayyana ainihin dukiyar da suka mallaka kamar irin gidajen da suka mallaka a Turai da Amurka da Asiya da sauran kadarori. Shugaba Buhari ya yi wannan korafi ne a daren jiya a wurin wani gangamin muhawara da aka tafka na 'yan takarar shugaban kasa da mataimakansu a nan abuja da 'yar jaridar da ta jagoranci wannan muhawara ta tambayi shugaba buhari ko yana gogar zana ne ga babban alkalin kotun kolin najeriya wanda shi ma ke tuhuma da zargin rashin bayyana gaskiyar abin da ya mallaka sai shugaba buhari ya umarci 'yar jaridar da ta sake maimaita tambayar shine 'yar jaridar ta kara maimaitawa shugaba buhari ya nuna bai fahimci abin da take tambayarsa ba shine yar jaridar ta kara baiwa shugaban kasar misali da tsohon sakatarensa na gwamnatin tarayya babacin lawal da ake zargi da badakalar kere kan kudaden yan gudun hijira har aka soke shi daga mukaminsa da kuma zargin da ake wa ministan ayyukan najeriya mr babatun deraji fashola shin ko da gaske ne akwai shafafu da mai a gwamnatin nasa inda akwai zargi mai karfi kuma aka kawo shaidu isassu to lalle za a kai kotu ta hannun hukumar efcc da kuma icpc kuma a kyale hukumomi su yi aikinsu ya ce in kana zargin mutum to dole ka zo kotu da isassun hujjoji ya ce a gwamnatinsa in akwai zargi mai karfi akan jami'i to muna soke shi daga mukaminsa kamar yadda muka yi wa sakataren gwamnatin tarayyar Hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. in ka ga mutum kana ra'ayi na malam kafin ku zan jiki kai da shi. Yawa madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.

technology can shakolo. Ajia shakata namu shakebenu. Ajia salebe benu. Hasadebe na yamu. Hobia muze no chinimu shakebenu. Namo namo na. Mwaneme bene bene bene. To, du har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda goma na Washington ke cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na Asuba. Ga Sule Mummuni Barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na kasassu. Sule Mummuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. matsayin nakasassu a sahun al'umma wani abu ne da har yanzu wasu mutane ke da jahilci a kansa a wasu daga cikin ƙasashe masu tasowa idan aka yi la'akari da yadda ake ci gaba da jan kafa wajen mutunta 'yancin wannan rukuni na al'umma duk da cewa shekaru da dama da gwamnatoci suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa mai kunshe da 'yancin na ƙasassu tare da bakon shirin na yau za mu zanta kan halin da ake ci a dangane da batun 'yancin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar. bakon ya kuma fara ne da gabatar da kansa ni ne sidono umaru shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar mutane masu nakasa ta nijar eh, mutane masu nakasa suna cikin yanayi iri-iri zamu cewa a cikin nijar kun sani mutane masu nakasa ko ina suke duniya eh, suna cikin eh, wahala na an yi musu wariya an maida su dabra kuma eh, wa'ansu ma cikinsu ma ba a ma ɗauke su a matsayin mutane ba eh, to nan nishar ma abu bai sha bamban ba eh, cikin manya-manyan birane an fara samun cigaba wajen wajen shugabannin gwamnati ma an fara samun cigaba kwarai saboda a yanzu muna da kunnawan basira a har bar mu ce zuwa ga fadar shugaban kasa ma e, don ka cikin manya-manyan birane an fara ci gaba an fara gane ma e, mutane masu na nakasa cewar mutane ne kamar kowa kuma ya kamata a ba su haƙƙi a ba su dama su tabbatar da nasu rayuwa ba cikin e, matsi ba to amma a cikin eh, ƙauyuka dai har yau mutane masu nakasa suna cikin ƙangi na wahala da talauci da fatara da wa'ansu lokuta ma eh, wahalhalu da dama wanda mu a harshen turanci muna cewa violence and maltratance ana cin zarafin su ana gallasa musu ma eh, saboda ni da idona na gani wani mutum wanda aka kama aka daure ah, fiye da shekara goma yana daure a sarka ka gani ko dabba ne ban taba gani inda aka daure dabba ba ya yi shekara goma sha daya so yana da matsala ta hankali ne eh, saboda shi mutane ba su ba shi abin nan ba taimako ba Ah, ba su kawo shi inda zai iya samun taimako ba kuma an kama an daure kamar ko dabba ma muna ganin ba za a daure shi ba a saman shekara goma me yake haddasa bambancin nan na tsakanin birane da karkara akan maganar mutunta 'yancin eh, mutane ko kuma mutunta masu fama da nakasa abin da ya kawo bambanci shine aikin da muke yi mu kungiyar haɗaɗɗen mutane masu nakasa ta nijar ai da ko a cikin manya-manyan birane ma mutane masu nakasa ba dauke su akan komai ba to yanzu eh, kullum muna sa kira kullum ana ganin mu tele ana ganin mu radio kuma muna huta muna ziyartar manya-manyan ofisoshi na gwamnati da masu zaman kansu domin waye musu da kanu to wannan yasa wariya ya fara sha da baya ban ce ya kare eh, kwata-kwata a cikin manya-manyan biranen ma amma ya fara sha da baya kwarai me yasa a cikin ƙauyuka nan ba mu kai ga eh, tahiya muna waye kanun mutane ba a cikin eh, ƙauyuka kun san nijar da girma yake kwarai Eh, yana cikin kasashen masu girma kwarai cikin afirka masu faɗi sosai to mu kuma a har gwamnati ba ta nan ga bamu taimako wanda zai bamu dama mu cikin eh, ƙauyuka ba mu kai mu waye mu mutane kai to kashi dalilin har cikin ƙauyuka ba a gane ba da haƙoƙi na 'yan adam na mutane masu nakasa a wuraren da kuka saba ziyarta domin shirya ayyukan eh, wayar da kai kuna ganin an fara samun canjin tunani daga su mutanen da ke fama da na ƙasa eh kwarai kwa na baka misalin niamey akwai manya-manyan birane duka na nijar mun shahida rasam wanda muke kama section regional duka suna cikin manya-manyan birane eh, na nijar kuma eh, kullum a shekara kowane shekara muna hita muna ziyartar su kuma muna waya kano magabata na wa'annan manya-manyan birane na Nijar. Ina ganin an fara samun canji kwarai saboda cikin manya-manyan garuruwa na Nijar duka mun buɗe lokal-lokal mun waya eh, mutane masu nakasa su da kansu ma da cewar su gushi bara eh, yara masu nakasa a sasu lokal kuma manyan ma a koya musu aikin hannu. To abun da yasa ina ganin an fara samun ci gaba kwarai. Mm, da yake ka kawo maganar ilimi president sido shin ya yara suke masu fama da nakasa ana ba su cikakkiyar dama ta samun ilimi kamar su shiga makarantu to ina ganin cikin wannan fanni ne ma an samu ci gaba kwarai eh, nan ina so in gode ma gwamnatin nijar saboda duka gwamnatokin da suka gabata babu wanda ya yi kokari kamar wanga gwamnati mai ci yanzu bisa ga taimaka ma karatun yara masu nakasa a cikin shekarun nan biyu ko in ce shida eh, wanda suka gabata eh, gwamnatin niger eh, ta kashe wajen miliyar daya na sefa domin saya ma eh, yara kayan karatu miliyan dubu yara masu nakasa eh, saya musu kaya wanda za su yi amfani da shi domin su je lakwal gaskiya nan alhamdulillah gwamnati tana taimakawa kwarai eh, amma akwai abu guda kun sani in ma an sayi kayan karatu ya kamata azuzuwa na, karatu ya kamata a gina su ta yanda yara masu nakasa za su iya shiga da wuta ba tare da sun sha wahala ba to nan ma an fara daukar matakai amma akwai tsohin azuzuwa da aka gina wanda su yara masu nakasa ba su iya samun dama su shiga da wuta kamar yadda eh, sauran yara wanda ba su nakasa suna iya yi haka din kuma a sauran biranen ma ana ci gaba da gina sabin azuzuwa wanda ba su inganta ba kamar ba su dauki da yawa yanayin yara masu nakasa ba da wannan ne muke so eh, na ma gwamnati ta kama ta ƙara kamawa a gyara duka sabbin azuzuwa da za a ginawa ya kasance sun yi daidai da yanayin yara masu nakasa eh, kuma a ci gaba da wannan kokarin da aka fara na saya ma yara masu nakasa eh, kayan karatu kuma a ba mu dama mu haɗaɗɗen ƙungiyar mutane masu nakasa domin mu shiga ƙananan garuruwa da ƙauyuka na Nijar domin wayar da kanun eh, iyaye yara masu nakasa saboda hal yau akwai mutane wanda ba su gane ba da cewar masu nakasawa a yanzu an ci gaba kwarai kowane nakasa a gare ka ana a baka dama ka je karatu kamar kowa eh, ni mai maka magana nan an aihe ni da makamta ne Ah, amma alhamdulillah yanzu ni ina master de eh, kinesiotherapy ah, ina na yi zaman aiki haka sosai mm. na yi aiki cikin babban likitan eh, niamey hospital national kenan a yanzu ina ci gaba da karatu a wani lakwal eh, a nan niamey ina master de insha allahu bana zan karewa mm. to ka gani akwai da dama masu nakasa wanda suke aiki cikin manya-manyan ma'aikata na gwamnati Eh, wanda alhamdulillahi suna ba da goyon baya kwarai na gina kasa to ka gani kenan babu dama a ce eh, iyayen yara sun rike yara ko kuma sun tura su a wajen bara eh, ba su ba su dama ba sun ta yi karatu wannan duka yaro wanda ba a ba shi dama ba ya je karatu ka gani karshen shi ya koma bara wannan aikin da ina ganin kowa wani dan adam ma ba zai so ya yi haka din ba To masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe za mu ci gaba inda za ku ji halin da ake ciki a game da batun baiwa naƙasassu damar samun ilimi mai zurfi. Sannan za mu ji inda aka kwana a game da kudaden tallafin naƙasassu da hukumomin Nijar suka yi alkawalin rubanyawa daga shekarar nan ta 2019 a bisa la'akari da karuwar yawan nakasassu a wannan ƙasa. Kafin wannan lokaci, a madadin shugaban haɗakar ƙungiyoyin naƙasassun nishar sido Nuhu Umaru da sauran abokan aiki. Sule Mummuni Barma ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Haka yake to a gaida Malam Sule yanzu kuma ga sharhin jaridun ƙasar Ghana. jaridar Daily Guide za mu soma sharhin jaridun na yau. Babban labarin jaridar yau shine sojoji na binciken wata fashewa a matattaran makamai a michelle Camp. Lieutenant General Obed Akwa, inji jaridan ya ce sojojin Ghana sun kaddamar da wani bincike game da fashewa a ɗayan matattaran makamai a michelle Camp kusa da Tema cikin babban jiha Accra. Sai kuma wannan labarin shi ma a jaridar ta Daily Guard. 'yan sanda sun gano bindigogi kimanin saba'in samfalin ak-47 da aka ɓoye su a alabanyo jaridar ta ce 'yan sanda a jiha volta sun gano makamai samfalin ak-47 guda saba'in da aka ɓoye a yankin alabanyo cikin ƙaramar hukumar hohoi da ke cikin jihar volta majalisar gargajiyar gan ta kakakinta ni otu blofo na uku ta bukaci shugaban ƙasa na na danko a ado ta ikon da doka mai lamba 278 ta kundin tsarin mulkin kasar ya bashi ya kafa kwamishin binciken kalubalen majalisar ta gan wadda take da shi a maganar gadon kujerar sarautar gamance. Ita kwa jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin ne yau ndc za ta dakatar da zaben fidda dan takarar shugaban ƙasar ta jaridar ta ce jam'iyyar ndc za ta dakatar da zaben fidda dan takarar shugaban ta. da an ka shirya yi ran 26 ga watan janairun shekara ta 2019 babban magatakardar jam'iyyar misa sedo inketiya ya ce wannan zai bai wa jam'iyyar damar shimfiɗa tsarurrukan takarar fidda ɗan takarar shugaban ƙasar da yake yanzu haka kotu ta dakatar da ita jam'iyyar wurin gudanar da zaben a dalilin ƙarar da wani ya kai jam'iyyar a dakatar da ita da gudanar da zaben saboda an ƙasa bin sharaɗi da ƙa'idodi na jam'iyyar ita kuma babbar jaridar ƙasar daily graphic ta ruwato na labarin ne. Yi amfani da sharaɗin DKM a matsalar Men's Gold, NDC ce ta faɗi wa gwamnati haka. jaridar ta ce jam'iyyar ndc ta sifata ƙoƙarin gwamnati wurin taimakawa waɗanda sun ka zuba dukiyarsu cikin kamfanin nan mai suna men's gold kamar hayaƙi ne na bindiga kurum don haka take kiran gwamnati ta yi amfani da sharaɗin da aka yi amfani da shi akan waɗanda sun ka zuba dukiyansu a cikin dkm akan kuma kwastomomin men's gold da wannan labari na jaridar daily graphic muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Lulla sai kuma ra'ayi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid Jula Musa Barbawa daga jihar Sokoto ta Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina son da wannan dama ta da miƙa ta. da gwamnatin jihar sokoto da al'ummar garin gandi na eh, hukumulkin rafa bisa ga ibtila da suka samu na harin da wasu 'yan da suka kai da suka samu rasuwar mutum 26 muna roƙon allah ya ji kansu da rahama wanda kuma ta samu rauni allah ba su lafiya allah ka kawo da lafiya zaman lafiya mai ɗorewa a jihar sokoto da najeriya da ma duniya baki Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon Amurka. Mai magana Malam Ango, malamin makaranta ya wuri jihar kebin Najeriya. Ina so in yi tsokaci game da kudin hutu ta mai girma gwamnan jihar Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu ya ba da umarnin a ba ma'aikatan jihar Kebbi. A nan karbar hukumar ta ya wuri a jihar Kebbi. lallai an ba suwa amma hakikanin gaskiya mukaraban da aka ba da umarnin su ba da wannan kudin hutu ba su yi adalci ba don kuwa duk wanda ake ba albashi naira dubu goma sha biyar dubu hudu da dari bakwai suka ba shi kudin hutu su kuma waɗanda ake ba albashi naira dubu biyar su ko ko darhami ba a ba shi ba tambaya ta ga gwamnan jihar kebbi alhaji atiku gudu. su waɗannan halan ba a son kuri'a su ne ina muku fatan alheri ku tashi lafiya. Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. wani dan kunar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin mambi da ke arewacin ƙasar siriya kuma ya tarwatsa kansa ya kashe amurkawa guda hudu lamarin da ya sa ake ganin mai zai faru idan amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a siriya kungiyar isd ta gaggauta daukar alhakin kai wannan hari na jiya laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakan da ke siriya wanda ya auna sojojin amurka da ke sintiri da kuma rundunar haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta Firaministan Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya akan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisar kasar a jiya Laraba. Wuni daya bayan da wakilan majalisar sun kada kuri'a akan ficewa Birtaniya daga kungiyar tarayyar turai da ake kira Brexit inda waɗanda ba su ra'ayin ficewar suka samu gagaruman nasara. bayan ta sha da kira a wannan kuri'an mai za ta samu daman ci gaba da mai da hankali akan wannan batun brexit. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki daya sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da maimacin lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba ya kuma makiri da ya karanto labarai da kuma solomon abu da ya taimaka wajen har hada shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau darar alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara ko bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu again alheri ke muku fata alheri.